This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya. ko nomad ko niya fm ko kuma dalol fm haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗe, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. iran da amurka sun yi musayar fursunoni jiya asabar a wata mawuyaciyar yarjejeniya wacce aka cimma gab da lokacin da jami'an diplomasiya a birnin biyana sun wato suka yi ta tsimayar aiwatar da yarjejeniyar nukiliya tsakanin manyan kasashen yamma da iran amurkawa da aka sake sun hada da wakilin jaridar washington post jason ra'izan wanda aka kama sama da kwanaki 500 da suka gabata bisa zargin leƙen asiri zargin da gwamnatin amurka da iyalansa da abokansa duk suka yi ta musawa an kuma saki wani limamin kirista ba amurke dan asalin iran wanda wani tsohon sojan ruwan amurka ne iran ta saki jimlar amurkawa biyar a cewar jami'an amurka a birnin biyana inda jami'an diplomasiyya suka taru don tsimayar sanarwar fara aiwatar da yarjejeniyar nukiliya da iran jami'an amurka sun ce yarjejeniyar sakin fursunonin ta biyo bayan tattaunawar tsawon watanni tara wadda aka kammala sa'o'i 24 da suka gabata sun kauce ma kiran yarjejeniyar da musanyar fursunoni a maimakon haka suka bayyana ta da halin tausayawa ana ta bangaren kuma amurka ta saki iraniyawa bakwai waɗanda au tuni aka jefa su kurkuku au suna fuskantar tuhumce-tuhumcen saba ma takunkumin tattalin arzikin da aka ba ma iran wani takaitaccen bayanin da fadar shugaban amurka ta white house ta fitar ya ce amurka ta yi afuwa ta jin kai ga mutane bakwai tare kuma da janye tuhumce-tuhumcen da aka wato ake ma wasu iraniyawan kuma sha hudu a kasashen ƙetare. masu kada ƙuri'a a taiwan sun zaɓi tsayin wanji asabar a matsayin shugabar wannan tsibiri mace ta farko suka kuma matukar kayar da jam'iyyar 'yan rajin kishin ƙasa ta kmt wadda ta raja'a wajen ƙarfafa dangantaka da ƙasar china tun lokacin da ta hau gadon mulki shekaru takwas da suka gabata jam'iyyar shugaba tsai mai shigen sassauci irin na demokrat ta kuma ci kujeru masu rinjaye a majalisar dokokin kasar a karo na farko al'amarin da ka iya tasiri gaya kan manufofin tattalin arzikin kasar dangane da china da take magana da 'yan jarida jim kaɗan bayan da abokin karawarta na kmt eric chu ya amince da shan kayan tsaye ta yi alkawarin ci gaba da zaman lafiya da ƙasar china wacce ita ce ta biyu a ƙarfin tattalin arziki a duniya nasarar da tsayi ta samu ji asabar ita ce nasarar zaɓe mafi girma tun bayan da taiwan ta fara gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa tsayi ta ce wannan zaɓen manuniya ce ta irin dukufar da 'yan taiwan suke yi na zama ƙasa mai bin tafarkin dimokuraɗiyya jami'in wato jami'an gwamnatin burkina faso sun ce an kawo ƙarshen mamayar otal ɗin nan na alatu wadda ta yi sanadin mutuwar mutane akalla 23 a wagadugu babban birnin kasar ministan cikin gida simon kamforo ya faɗi ji asabar cewa waɗanda abin ya rutsa da su waɗanda suka fito daga ƙasashe 18 sun mutu ne a harin da aka kai otel ɗin mai suna splendid hotel ya ƙara da cewa an kubutar da mutane sama da 150 lokacin da jami'an tsaro suka yunkura to amma wasu sun samu raunuka kwamfori ya ce an halaka masu ikirarin jihadin uku a wannan harin mata biyu namiji guda shugaban burkina faso roch ma kiristan kabore wanda ya kama aiki watan jiya ya kai ziyara a otal ɗin jiya asabar inda ya bayyana harin da halin tsoro mara ma'ana kabore ya ce ƙasar ba za ta miƙa wuya ga masu tsaurin ra'ayi ba sannan ya jinjina ma sojojin ƙasa da ƙasa saboda taimakawa da suka yi aka kawo ƙarshen mamayar To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. 'Yan sandan kasar Indonesia sun ce sun damke wasu mutane sha biyu da ke da alaka da harin ta'addancin da ƙungiyar ISIS ta kai babban birnin kasar a makon jiya. Sufeto janar na 'yan sandan kasar Badrodin Haiti ya faɗi jiya asabar cewa an kama waɗanda ake zargin ne a samaman da aka kai a faɗin ƙasar. ya ce kungiyar ta samu kuɗi daga wata kafar da ba a bayyana ba ta isis wacce tuni ma ta yi ikirarin kai harin an halaka dukkanin mahara biyar ɗin ranar alhamis bayan da suka kai hari kan wuraren da suka hada da na 'yan sanda a tsakiyar birnin jakarta da bama-bamai da gurneti da kuma bindigogi an kuma kashe wasu farar hula biyu daga wato ɗaya daga cikin maharan wanda shi ma ya mutu an taɓa kama shi da laifin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba lokacin da shugaban amurka barack obama ya kai ziyara ƙasar a cewar shugaban na haiti ranar juma'a jiya asabar a birnin beijing an buɗe sabon bankin bunƙasa asiya wanda china ke goyon baya don nan gaba ya yi takara da bankin duniya da sauran hukumomin lamuni na ƙasa da ƙasa ƙasashe 57 ne suka yi karo karon uwar kudin dala biliyan 100 ga bankin wanda ya kai kusan rabin bankin duniya a yawan uwar kuɗi gab da fara aiki wannan wani al'amari ne na tarihi a cewar shugaban china shi jinping wanda da farko ya kawo shawarar kafa bankin gamayyar asiya wanda zai rika taimakawa wajen bunƙasa ƙasashe tun sama da shekaru biyu da suka gabata shi ya ce sabon bankin zai kasance da muhimmanci wajen wato zai kasance da muhimmiyar rawa wajen maida tsarin tafi da harkokin arzikin duniya mai cike da adalci da kuma inganci china china ce ta samar da kashi talatin cikin 100 na uwar kudin bankin wanda shine kaso mafi yawa wannan dai shine bankin gamayya na farko wanda kasashen amurka da japan ba su da hannu ciki mutane tsakanin 15 zuwa 20 ne suka mutu don tsabar yunwa a birnin daya alzor na kasar Siriya a bara a cewar majalisar ɗinkin duniya jiya asabar inda ta yi nuni da wasu rahotannin jami'an asibiti da ba a tantance ba majalisar ta yi gargaɗin cewa dubban mazauna garin na fuskantar matsanacin yanayi sun rasa wutar lantarki fiye da watanni goma da suka gabata kuma a tsawon sa'o'i uku kawai suke samun ruwa a sati a birnin da sojojin gwamnati da 'yan isis da sauran kungiyoyin 'yan tawaye da ke wannan yakin basasar suka katse shi daga duk wani tallafi birnin na daya zor mai yawan mutane 450 shine mafi yawan mutane cikin dukkanin wurare kimanin sha biyar da ke karkashin mamaya a syria Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko naɗi. wanda ni Ladan Ibrahim Ayo ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun kawo muku matakin da hukumar zaben jamhuriyar Nijar ta ɗauka ne domin ganin ta samu zaɓe na gari, abin da ya sa har ta gayyato wasu mutane daga wasu ƙasashe renon Faransa domin aikin tantance kundin zaben. Aiki kam an yi shi kuma an samu kurakurai wanda hukumar zaben ta ce za ta gyara. To ganin muhimmancin wannan kundin ne Sulaiman Barma ya jiwo muna ra'ayin wasu 'yan siyasar Nijar ɗin yadda su kalli wannan aiki. Da farko ga Abubakar Sabo na jam'iyyar PNSD da kuma abin da yake cewa. Mu ba mu da shakku mu ko waɗancan shekaru ko ma fishe mun san bai da abin ga mu an kace zaɓe tun da ƙyan Nijar ne ga zaɓe sai mu tai yanzu mun shaida tun da muna da mutum biyu cikin wannan kwamitin sun ce muna lalle duka kurakuran an yi maganin su kenan mu mun reda da an magance waɗannan kurakurai babu wata matsala mu wajen shi ma rabilu alhaji kane na jami'ar mnsd cewa ya yi yanzu an wanke kurakuran duka an hidda su an zubda yanzu wannan rajistar zaɓe tsarkake ne kaga mu kanmu mun yi na'am da shi kuma muna fata ita kungiya mai kula da harkar zaɓe eh, ta tsaya tsayin daka kawo wasu daga wani waje ya kurɗo ya zanki soka mata kaya daga cikin kahuwa na ayi kaza ko ayi kaza to muna fata eh, duk aikin da za ta yi dai ta yi shi bisa kan abin nan bisa kan tana tana da rantso da ta yi eh, kuma nauyin 'yan ƙasa a kanta dama mu shakkun da muke yi muna cewa a hatara kundin nan akwai jabu da yawa cikin shi an zo an bincika an ga akwai jabin kuma an hidda jabin kuma tare da mutanen aka hidda ai sai mu zace kenan an gode ma Allah karshen shakku ya kare yanzu sai mu tukuwa kan zuwa harkar zaɓe mu yi wata 'yan ƙasa kowa kawo goyon bayan shi a zaɓi shugabanni wanda suka zama alheri ga ƙasar ga wannan gurin muke nan. Shi ko mataimakin hukumar zaɓe na ƙasar Kadir Umaru ga abin da yake cewa. Je voudrais à cet égard saluer l'engagement Ina yabawa yadda mambobin kwamitin da aka ɗora wa nauyin gyaran kurakuran da aka gano a kundin rajistar zaɓe suka amsa kira kuma suka ba da kansu sosai wajen gudanar da wannan aiki. Wannan na bamu damar soma ayyukan buga katocin zaɓe waɗanda a ranar 21 ga watan nan na Janairu za a fara rarrabawa waɗanda suka cancanci kaɗa ƙuri'a. Zan yi amfani da wannan dama domin sanar da jama'a cewa jimillar kurakuran da aka gano kuma aka gyara ta ba ta fice kashi ɗaya daga cikin ɗari ba na yawan mutane miliyan bakwai da rabi da 'yanka da ke rubuce a gidgam abin da ke tabbatar da sahihancin wannan kundin rajistar zaɓe. Sai kuma batun tantance 'yan takara wanda cikin su goma sha shirda hukumar ta amince da goma sha biyar. Wannan ne ya kawo ƙarshen fargaban da magoya bayan masu takarar shugaban ƙasa ke yi na cewa akwai wanda ba za a bari tsaya takara ba. ga dai abin da wasu 'yan kasan ke cewa tun tashin harko sai mutane ba wai ka kumsa takardu ba ka je ka aje gurin kasuwan ka cika dan takara dan mun san ka tankaɗin rayas ya biyo baya duwan na tanka tsarere da an ce jagoranci ko kana bukata ko kana da kuɗi ko kana ka da ilimi ba zai hana cewa a bincike kana gane kai wani irin mutum na shi da turin ta cewa enquête de moralité ka kuma sakamakon an ka bada gaskiya mun gode shi duk wanda zai jagoranta ƙasa abin da ya kamata ai kenan wane ne shi kuma san suwa za jagoranta kenan wannan sakamako da kotun tsarin mulki ta hiddo gaskiya mun gode wannan sakamako da kuma mun gamsu da shi ana iya cewa kotun ta ba mara ɗakumiya kenan to ba ba mara ɗakunya ne ka san mutane wanda a akwai wanda su ɗan kazagi na ko mu shaka cewa su ganin cewa abin dole za a yi shaka na sai an cewa a abin ga tsari ne a gare ko wanda a can ma'ilimta ne ka ta aiki da ilimin da Allah ya bata da kuma matsayin da an ka aza ta akai shine ta gode ta yi Allah kuma abin ya gamsar talaka kenan ra'ayina akan wannan 'yan takara shine na ji daɗi da wato aka ba da sunayen duk 'yan takarar da galibin mutane suke jira su ji an ba da sunansu ga misali can da mutane galibi sun yi zato cewa mahi mahimmancin mutane ba za su yi takara ba to amma sai aka samu a'a yanzu wannan mutanen duk da ake zato an samu yau kowa ya hoto duk wanda kaga ba a gan shi ba to bai cancanta ba ne tun da kaga ta amince da su yi takara ta ga cancanta su abu ya rage ga shi talaka ya auna ya ga wanda ya dacewa wanda program kin shi ya yi daidai da ci gaban ƙasa sai ya zaɓe shi can baya mutane na tsammanin kamar kotun za ta sa son rai saboda ana ganin gwamnati mai ci ba ta son wasu daga cikin gaggan 'yan siyasa su tsaya takara to ai dama shari'a zaɓa na hankali shi talaka shi ne yake wa kallon kotu haka na amma ita kotu ai zaman kanta take ba ta zama wani ƙarƙashin gwamnati ko na ba idan suka koma kuma suka bi ra'ayin gwamnati ya zama ba kotun kasa ba ce ta zama kotun gwamnati shi yasa wannan abu dama mu mun san za a rina mun san tabbas raɗe-raɗin al'umma ne kuma gashi nan sun ji kumya tunda ni dai na imanin da cewa wannan kotu ba kotun gwamnati ba ce kotu ce ta ƙasa kuma dole aikin ƙasa za ta yi duk wanda ya cancanta ta ya amince da takarar shi sai a amince. idan kuma koma najeriya hukumar zaben ƙasar ce ta ce za ta gudanar da zab'uka har 78 a cikin ƙasar Abin da hassan maina kaina ya tambayi mai magana da yawan hukumar zaben kasar nick dazan ko wasu zaɓuɓɓuka ne haka ga dai bayanin da yi wa hassan din eto eh kamar yadda aka sani dai an mun aiwatar da zaɓuɓɓuka a shekaran da ya shuɗe a nan maris da afrilu to bayan wannan zaɓe akwai wanda suka shiga kara wanda ba su gamsu da zaɓe da muka yi ba akwai wato mazaɓu na majalisar tarayya da kuma na jihohi da kuma na gwamna. To, kotu ta yi hukunci, kuma hukuncin nan sun kai wato saba'in da takwas inda aka ce a je a maimaita zaɓe, wato inda dai aka sami kurakurai. To, bisa da dokokinmu da kundin tsarin mulki, to wajibi ne duk yayin da kotu in ta yanka hukunci game da zaɓe mu a bangaren mu a hukumar zaɓe mu tabbatar da cewar mun yi biyayya ga wannan hukunci to matsayin da ake ciki kenan kuma da shike hidiman zaɓe ya kunshi dole a buga wato fefan zaɓe da fefan sakamako dole kuma a biya alawus na ma'aikata dole kuma a musu horo kamin a yi zaɓe to kaga za a bukaci kyakkyawan gudunmuwa da tallafi kenan daga wato eh, gwamnati ta bangaren zartaswa da kuma majalisa to abinda wannan wannan hukunci da eh, saba'in da takwas suka kunsa kenan yawa idan za ku gudanar da waɗannan zaɓukan eh, na gwamna ne ko na 'yan majalisa ne ko kuma na soya zaɓukan da za gudanar ne Eh, to yawanci dai akwai na majalisar tarayya da kuma na jihohi akwai kuma amma kamar na gwamna akwai wanda aka ɗaukaka kara zuwa kotun koli to dole a saurari a hukuncin wannan kotu kamun mu sani takamamme ko su ma za mu aiwatar da da wayannan eh, zaɓe amma kawo yanzu a kasa akwai hukunci guda saba'in da takwas kuma akwai wanda aka ce mu tabbatar da cewar mun maimaita zaben nan cikin kwana sittin akwai wanda kuma hukunci ya umarce mu mu aiwatar bayan kwana casa'in to matsayin wayan hukuncin kenan na'am to yanzu zuwa shi ne ake sa ran za ku fara gudanar da waɗannan zaɓukan eto eh kawo yanzu dai ita hukumar zaɓe ba ta da jidawalin wayannan zaɓuɓɓuka ba amma kawo yanzu akwai na kudincin akwai mazaɓan kudancin wato Benue wanda za a yi ranar asabar goma sha uku ga watan biyu to wannan jidawalin ya fito amma shauran dai hukumar zaɓe ba ta riga ta sanar da jidawalin zaɓuɓɓukan ba sai nan gaba kenan eh sai nan gaba kenan har yau a najeriya da yawan jihohi suna gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi ne a halin yanzu sai dai wani batu da ke neman ya zame karfen kafa shine na'urar nan ta tantance masu jefa kura wato card reader yayin da wasu jihohin ke ganin amfani da wannan na'urar ta tantance 'yan takara ko kuma masu jefa kura ya fi ala wasu ko cewa suke yi ai ba tilas bane a yi amfani da wannan na'urar misali a jihar sokoto hukumar zaben jihar ta ce ta ma ɗage zaben ne domin batar wannan na'uran kamar yadda shugaban hukumar zaben ya shaida wa wakilinmu na sokoto amma kuma sai gashi kakakin jam'iyyar apc a jihar niger a zaben kananan hukumomi da ta yi jiya yana cewa ba dole bane su yi amfani da wannan na'urar ga da abin da ya shaida wa mustapha nasir batsari kafin zaben na jiya asabar kowace jiya tana da nasu dokan abin da ke dokan da ke nan ba ɗaya bane ke na bauchi ba ɗaya bane na oyo ba ɗaya bane ta lagos kowane jiya tana da nata dokan da sun samu kanta na musamman to duk da yake 'yan Najeriya sun samu natsuwa da wannan na'uran amma kuma dokar kowace jiha ba shakka haka ne ya sha bamban daga wannan jihar zuwa waccan jihar. Kwatankwacin abin da ke faruwa a nan Amurka inda misali a jihar Virginia ita kaɗai ce gwamna ke tsayawa takara sau ɗayar tak saɓanin sauran jihohi. To duk da wannan ɗagewar wadda jihar Sokoto ce ta yi sai ta samu kadiri da har yanzu ba bata ƙare ba a cikin jihar game da wannan zaɓen Haka ita ma jihar Jigawa. ana daf da buɗe babin takaddama game da zaben ƙananan hukumomi duk wannan sai a cikin shirin mu na gaba cikin ikon Allah yanzu a madadin wakilan namu da suka hada da Sulaiman Barma daga jamhuriyar Nijar da Mustapha Nasir Batsari daga jihar Niger da Hassan Maina Kaina daga babban birnin tarayya na wato Abuja sai Cuba Hiro ne da ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. A arewa maso gabashin Najeriya da ke fama da matsalar Boko Haram, rahotanni na cewa yayin da dakarun ƙasa suka kwato yankunan da ke hannun maharan ƙungiyar ta Boko Haram, jama'a da dama na ta komawa muhallansu. Sai dai yanzu haka a daidai lokacin da suka fara samun nutsuwa. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya yi mana dubi kan wata matsala da take ƙoƙarin kunno kai. yayin da al'ummomin yankin madagal da mijika da aka kwato daga hannun mayakan boko haram ke ci gaba da komawa gidajensu yanzu haka wata sabuwa ce ta kunno a yankin na cunne da kuma kisan ramar gayan da ake zargin wasu 'yan banga ke yi inda ko ake bin wasu har gidajensu ana ɗauki daidai tare kuma da yawa wasu matan da suka kubuta daga hannun 'yan boko haram barazana wannan lamarin ne ma ya sa wasu mata a yankin madagali gudanar da wata zanga-zangar lumana domin jawo hankalin shugabannin hukumomin tsaro kamar yadda waɗannan da suka buƙaci a jirkita muryoyinsu suka bayyana. sannan sai da muka ce kai da ka gudu ka je ka dawo ka ka sami mutum bai da inda zai je ba laifin sannan bai yi harka da su ba ba tambayi yan gari an ce eh lalle da hannun shi a ciki da ba hannun shi sai ka je ka kama sai soja ya aiki dan banga ya je kama mutum a zo a harbe is not good. da aka hana su hanyar tafiya shine suka koma gida to yanzu din kuma da Allah ya sa an karba gari sosai sai garin mu suna tuni-tuni masu sojoji ake kama matasa bayan ɗaya ake ya cikin gari to kome shugabannin kungiyoyin banga ke yi ne game da wannan lamari alhaji suleiman usman nam tare da ke zama sakataren mulki na kungiyar 'yan banga na jihar adamawan ya ma tabbatar da faruwar lamarin inda koyi bayanin cewa a gaske mun samu wannan matsala sosai a bangaren cune da sauran sunna a ta bangaren wajen beto da su eh, da sauran su ba da sauran sunna mun samu irin wannan matsala sosai sosai mun sai da ya kai ma na cika mota da soja da filatinawa muka je wurin wato a wurin sun kafa wa'yansu 'yan sintiri kansu ne wa 'yan nasu wai da wani goyon baya wani babban soja suka ce a duk wanda za su kashe su kashe banza har suka tsaga kwalta suka yi rami kato cewa duk motar da ya zo a bude a duba in ka a da shafe shi kwata wato mayan kai da ake wa kenan ka gani sai da wannan abu muka ɗauki mataki kwakwara akai muka je muka kama na kama a cikin su ga su da uniform na sojoji ga bindiga na sojoji amma kuma su ba 'yan sintirin mu bane ba 'yan sanin sunan maharba ba ne ba sojojin bane to abin dai da muka zo muka gani ba da kan gado su ma wakilan al'umma na fa nuna bacin ransu ne game da abubuwan da ke faruwa a yanzu mr adamu kamale shine ma ke wakiltar mazabar madagal da micika a majalisar wakilan najeriya to ai babban abin da ake zaka duba shi ne wannan damuwa na insurgents nan ba wai damuwa ne a tsakaninmu ya tashi ba damuwa ne wanda ya shigo kamar guguwa daga inda ya taso so ba za mu iya ce wannan damuwa yanzu namu ne mu ɗauka mu sa shi a gida ba hmm. wannan muna muna fata wannan abun fahimta muke nema daga wurin juna da kuma Allah dai ya ba mu ganewa a halin da muka samu kanmu amma babban addu'a ne, mu fita dai kanmu yana haɗe shi babban addu'an da muke yi ba tun yau ba bane dai ma ake kallon hadarin kaji a tsakanin al'ummar yankin batu ma da kungiyoyin shiga tsakanin irin su kungiyar sasanta musulmi da kirista ta interfaith mediation ke fa cewa dole ne a ɗau mataki malam abdullahi jidda damare shine jami'in cibiyar a ashirar arewa maso gabashin najeriya rikici ya zo ya barke an zo ana samun rashin jituwa har ma yana sa ya kawo rarrabuwa a tsakanin wa'annan al'umma to da muka fahimci haka mun tashi mu ga cewa mun yi bitoci na wata takwas domin ƙara wa mutanen nan ilmi a kan zamantakewa tsakaninsu domin ɗinki wannan barakan za mu yi shirye-shirye na rediyo daban-daban da talabijin domin wayar da kan al'umma sannan za mu kawo shugabannin addini shugabannin matasa da matasan shugabannin mata da matan da membobinsu na kasuwa da kuma eh, na gargajiya a kawo su domin a zo a tattauna da su. su ma dai a nasu bangaren hukumomin tsaro a jiya sun ce fa ba za su ma kyale wasu ke daukan doka a hannunsu ba dsp usman abubakar da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar ya min bayanin cewa sai eh, kamar yana kullum ka sani batun aikin mu ne mu tabbatar da zaman lafiya da kuma bin doka da tsada bai kamata ana tsaya a cikin mutane wanda bai san hawa bai san sauka a jiya a cikin tsada da muka samu muka bincika kuma mutum da aka cire shi shi bayan laifi ba a jiya da hudu da hukuma domin abin da su shi lafiya kar ka dauki matsayin da kai ba ka ko kuma matsayin da kai da kina domin kare lafiyar dukkan mutane wanda ka dora ma ka amfani da wani dama kuma ka ma mutane bi kisa yana da kyau a ce suna tare da wani jami'in tsaro. ko a kwanaki ma dai sai da rundunar soji ta ashirin da uku da ke yola ta shirya wani taro masu ruwa da tsaki inda ma aka taɓo wannan batu brigadier general rogers nicholas da ke zama jami'in inganta hula tsakanin rundunar soja da fararen hula wanda ya gabatar da jawabi a wajen taron ya yi ma bayanin cewa I am the man between the Nigerian army and the civil populace. We are trying to synergize between the military and the civil populace. That's what we are trying to do. The regime of harassment, uh, beating, living above the law, disrespect to rule of law has gone. ya ce a matsayina na jami'in da ke kula da wannan sashi za mu yi kokarin inganta hulɗa tsakaninmu da fararen hula kuma lokacin cin zarafin jama'a ya wuce kuma da menene dai akwai bukatar kai zuciya nesa musamman ma ga al'ummomin da ke komawa a yanzu madalla gaida ibrahim abdulaziz yanzu a madadin shi ibrahim da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. tambaya na shine an ɗauke ni a matsayin 'yan kwangilan da za ta ba yara abinci to nawa ne albashi na gwamnati za ta biya ni ni tambaya na da zan ma honorable commissioner an dauke ni dafa da abinci a makaranta to yaya ne zan yi in samu tukwane da huwa da kuma su goma da zan sa wa'annan kaya to mu a matsayin mu na yan trader muna daga cikin wanda za a nema ne wajen ba da wannan lemun da aka yi mana bayani don an mana karamar hukuma bayani haka sannan kuma bamban matanmu sun tafi wannan girki muna da kamasho ne wanda za a ba mu maza to alhamdulahi wannan tambaya a tambaya ne mai mahimmanci wasu kenan a jihar kaduna kan shirin ciyar da ɗalibai a makarantu ku shirin nagari na kowa a ranar kowace lahadi cikin shirin hantsi domin ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo maku da takaitattun labaran duniya. To Iran da Amurka sun yi musayar fursunoni jiya Asabar a wata mawuyaciyar yarjejeniya wacce aka cimma gab da lokacin da jami'an diflomasiyya a birnin Biyana suka ba da sanarwar aiwatar da yarjejeniyar nukiliya tsakanin manyan kasashen yamma da Iran. Masu kada ƙuri'a a Taiwan sun zaɓi Tsai in wen jiya Asabar a matsayin shugabar wannan tsibiri mace ta farko. Suka matuƙar kayar da jam'iyyar 'yan rajin kishin ƙasa ta KMT wadda ta raja'a wajen karfafa dangantaka da china tun lokacin da ta hau gadon mulki shekaru takwas da suka gabata jami'an gwamnatin burkina faso sun ce an kawo ƙarshen mamayar otal ɗin nan na alatu wadda ta yi sanadin mutuwar mutane akalla 23 a wagadugu babban birnin ƙasar 'Yan sandan kasar Indonesiya sun ce sun damƙe wasu mutane sha biyu da ke da alaƙa da harin ta'addancin da ƙungiyar ISIS ta kai babban birnin ƙasar a makon jiya. Jiya Asabar birnin Beijing a birnin Beijing an buɗe sabon bankin bunƙasa ƙasa na Asiya wanda China ke goyon baya don nan gaba ya yi takara da babban bankin duniya da sauran hukumomin ba da lamuni na ƙasa da ƙasa. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin na gari na kowa wanda sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.